Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلِّ Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Juma'a daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin ra'ayoyin masu saurare.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Falastinu ta yi kiran da a gudanar da taron gaggawa na ƙasa da ƙasa biyu bayan ƙazamin harin da Isra'ila ta kai a birnin Nablus. Iran ta yi da harin Isra'ila kan birnin Nablus tare da kiran ƙasashen duniya da su ɗau mataki game da hakan. Hukumomi a ƙasar Kenya sun bayyana cewa dabbobi kimanin miliyan biyu da ɗari shida na cikin hatsarin mutuwa sakamakon mummunan fari. To yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jun har musulunci na iran ayatollah sayyid al ya ce haifar da rabuwar kai tsakanin al'ummar iran na daga cikin manyan manufofin makiyan kasar jagoran ya bayyana hakan ne a wata ganawa da yi da shugaban majalisar masana da kuma wakilan majalisar kwararru ta kasar ranar alhamis ayatollah sayyid al ya kara da cewa wasu daga cikin kiyayyar da ake nunawa ga jamhuriyar musulunci ta iran suna da nasaba ne da siyasarta da matsayinta kan batun falastinu sannan kuma tsarin musulunci na kasar shi ma yana tsonewa makiya ido jagoran ya yi gargaɗin cewa wasu ƙasashen yammacin duniya na amfani da tsarin demokradiyya don mamaye duniya ayatollahi hamenei ya bayyana cewa demokradiyya da ta ginu a kan addini ita ce kan gaba saboda tana dakile makircin makiya hannu guda kuma sai sayyid hamenei ya bayyana irin gagarumar fitowar al'ummar iran a wajen gudanar da tarurruka na tunawa da zagayowar shekaru 44 da cin nasarar juyin halin musulunci a farkon wannan wata a matsayin wata alama ta nuna goyon bayan al'ummar kasar ga kafa musulunci palestino ta yi kiran da a gudanar da taron gaggawa na kasa da kasa biyu bayan kazamar harin da isra'ila ta kai kan birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan a cikin wata sanarwa da ya fitar ministan harkokin wajen palestino riyar almaniki. ya buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic domin yantar da kisan gillar da isra'ila ke yi da kuma tabbatar da kariya ga al'ummar palestinu mun buƙaci da ayi allah wadai da isra'ila kan kisan kiyashin da aka yi wa palestinawa na baya bayan nan a nablus da kuma ba da kariya ta ƙasa da ƙasa ga palestinawa in shishi wannan furci nasa na zuwa ne bayan da sojojin isra'ila suka kai wani samame a nablus inda suka kashe falastinawa akalla sha ɗaya ciki har da wani matashi tare da jikkata wasu fiye da ɗari a cewar ma'aikatar lafiya ta palestino tashin hankalin shine mafi muni a yammacin kogin jordan da aka mamaye tun cikin shekara ta biyar daga dai farkon wannan shekara falastinawa sittin ne suka rasa rayukansu a farmaki da kuma samaman da isra'ila ke kaiwa a yankunan to a game da wannan batun jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi allah wadai da kausan murya da kazamin harin ta'addancin sojin isra'ila kan birnin nablus wanda ya sanadin shahadar falastinawa da kuma jikata wasu gwammai waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba nasar kan'ani ya buƙaci kasashen duniya da su ɗau mataki na kawo ƙarshen wannan zubar da jini da kuma yin Allah wadai da kisan kiyashin da Isra'ila ke aikatawa ƙarƙashin gwamnatin wariya da kuma tsoron ra'ayi in shi shi mista kar'ani ya dora alhakin hakan kan shirin da kasashen duniya suke yi game da aika aikar da isra'ila ke tabkawa a yankin nablus da kuma jenin ta hanyar kashe yara da mata da tsofaffi da kuma rugusa gidajen falastinawan ya karar cewa masu kumfan baki da karya kan kare haƙƙin ɗan adam na kasashen yamma suna kallo isra'ila na aikata wannan ta'addancin amma sun yi gumda bakunan su a hannu guda kuma suna masu kirarin 'yan tabbatar da kare haƙƙin ɗan adam wanda hakan a cewarsa abin kunya ne ya kuma kirayi haɗin kan gwamnatocin ƙasashen musulmi kan gwagwarmayar da falastinawa ke yi na kare kansu game da wulakanci da ta'addancin na gwamnatin sahayoniya hukumar kula da ta ƙasar kenya ta bayyana cewa dabbobi kimanin miliyan biyu da shida ne ke cikin hadarin mutuwa sakamakon fari shugaban hukumar ne harid hassan ya bayyana hakan inda ya ce rashin samar da madara saboda yawan mace-macen dabbobi kuma yana ƙara matsalar rashin abinci mai gina jiki fari mafi muni da aka gani a gabashin afirka tun cikin shekarar 1980 ya jefa miliyoyin mutane cikin yunwa an yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 36 ne a kasashe mambobin hukumar raya kasashe masu tasowa ke fama da fari a yankin inda noma ya ragu kuma matsalar abinci ta faro bayan matsalar farar damana a shekarar 2019 hada da yadda ruwan sama ya ƙi ƙasa fiye da yadda ake tsammani a lokacin damina ya haifar da matsalar karancin abinci majalisar ɗinkin duniya ta sanar cewa dabbobi sun fara mutuwa sakamakon fari kuma iyalai sun bar gidajensu saboda kishirwa da matsalar abinci to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 biyar da kuma shiga tsakani da kasar amurka ta yi na ganin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta dakatar da rushe-rushen gidajen falasinawa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Muhammad Ayub Abu Sabha daga al'ummar Alfakit a masafar Yatta da ke kudu maso yammacin gabar kogin Jordan a halin yanzu yana rayuwa ce shi da iyalansa a cikin wani kogo bayan da aka rusa masa gidansa har sau uku a cikin shekarar da ta gabata a cikin watan Janairun shekara ta 2022 ne gwamnatin mamera haramtacciyar kasar Isra'ila ta rusa masa gidansa don haka ya koma da zama da iyalansa a cikin wani tanti da hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa ta gabatar masa sannan bayan wata guda cibiyar kasa da kasa ta kasashen turai ta sake gina masa wani gidan amma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake ɗaukan matakin rusa gidan a watan mayu shekarar da ta gabata ta da ashirin biyu bayan rushe gidan karo na biyu muhammad ayub da iyalansa sun koma rayuwa a sansanin 'yan gudun hijira sannan wata cibiyar kasa da kasa ta sake ɗaukan matakin gina masa wani sabon gidan ladan amma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta sake ɗaukan matakin rusa gidan don haka gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana gudanar da gine-gine gaba ɗaya bisa hujjar cewa yankin yana daga cikin yankunan da aka shata a matsayin c wato yankunan da suke ƙarƙashin cikakken ikon gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da ya tilasta wa mutanen yankin suka koma suna rayuwa a cikin koguna da a baya suke wa dabbobin da suke kiwo a lokacin hunturu kamar yadda shugaban karamar hukumar musafir nadil yunus ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira net Yunis ya kara da cewa akwai iyalai masu yawa da suka koma rayuwa a koguna ba tare da samun bukatun rayuwar ɗan adam ba sai don a wajen su shine zaɓi kawai na ci gaba da zama a ƙasarsu da aka nemi raba su da ita. Yunis ya kara da cewa wannan koke ya shafi taimakon da ake baiwa iyalai bayan rusa musu gidajensu. kuma ya haifar da koma baya idan aka kwatanta da shekarun baya da suka gabata ya ce taimakon ya fi yawa da saurin zuwa amma a shekarun baya bayan nan ya zamo taimakon ɗan kaɗan ne da ke da wuyan shiga hannu a 'yan kwanakin baya bayan nan ana cikin halin tsoro da fargaba a ƙauyen alhan ali ahmar saboda yiwuwar fitar da wata shawara daga tel aviv wacce za ta yanke hukunci kan makomar falasinawa sama da 200 da suke zaune a cikin tsawon shekaru masu masu yawa sakamakon haka babban sakataren kwamitin gudanarwar kungiyar 'yan to palestino ya buƙaci dakatar da matakin gudanar da rushe-rushen gidajen palestinawan kuma ya gabatar da wannan bukata ce a daidai lokacin da gwamnatin amurka ta fara shiga tsakani domin ganin an kawo ƙarshen ta'addancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan kwana guda da kammala ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka ya kai zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila da garin ramallah kamar yadda mazauna ƙauye ƙauyen alhan al'ahmar suka fara shirye-shiryen fara gudanar da zanga-zanga da tarurrukan gangami kuma mutane masu goyon bayan falasinawa daga yankuna daban-daban da suke gabar yammacin kogin jordan suka jaddada aniyarsu ta zuwa domin taya su tarurrukan gangamin a daidai halin da ake ciki yanzu haka ana jiran matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ɗauka ne kan buƙatar da ƙungiyar rigafim ta yahudawan sahiyuniya 'yan shara wuri zauna ta gabatar gabatar kan batun gudanar da kudurin rusa ƙauyen alhan al'ahmar tun a watan afrilun shekara ta 2018 ce gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gabatar da bukatar neman jinkirta rusa ƙauyen na alhan al'ahmar sakamakon matsin lamba da take fuskanta daga ƙungiyoyin fafutukar neman kare haƙƙin ɗan adam na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a wani bangare da ke da alaƙa da batun babban sakataren gudanarwar kwamitin 'yanto palestino hussein alshek ya jaddada yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su hanzarta shiga cikin batun domin dakatar da abin da ya kira da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta neman gudanar da buƙatar siyasar ta ta rushe-rushen gidajen palestinawa a yankunan gabashin birnin kudus da gabar yammacin kogin jordan kamfanin dillancin labaran ikna ya habarto daga majiyar palestino cewa wannan kashe-kashen gilla da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da aiwatarwa da tilasta wa palestinawa yin gudun hijira suna gudana ce a ƙarƙashin bakar siyasar nuna wariya yayin da wani babban jami'in palestino ke cewa jagororin palestinawa suna shirin gudanar da wani zaman tattaunawa da nufin samar da matsaya kan irin martanin da za su mayar kan matakan wuce gona da irin halin da yahudawan sahayuniya suke ɗauka kan al'ummar falastinu a halin da ake ciki sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da koren palestinawa bakwai daga yankunan su bisa zargin gudanar da atisayen soji a shiyar arewacin kwarin jordan kamar yadda al'ummar yankin herbert hamsa alfauka da ke arewacin kwarin jordan a birnin tubas suka bayyana cewa sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun farma su tare da miƙa musu takardar korarsu daga yankin bisa zargin cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suna gudanar da atisayen soji a yankin musamman a tsakanin watan fabrairu zuwa farkon watan maris da kuma wasu kwanaki daban-daban tuni dama mazauna yankin na korafi irin hatsarin da waɗannan atisaye ke yi ga rayuwarsu saboda raguwar alburusai da sojojin mamayar suke bari a yankin King. gefe guda kuma wani gumuzu ya kuno kai tsakanin falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a unguwar janal mukabir da ke birnin kudus yayin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi amfani da gurneti da iskar gas mai sanya hawaye kan gidajen falasinawa da suke unguwar bayan da suka zo cikin unguwar da nufin rusa gidan iyalan wani yan gwagwarmayin falasinawa mai suna matar wannan dai yana zuwa ne bisa la'akari da tashin hankalin da unguwar ke fuskanta na rushe-rushen da ake yi da kuma yajin aikin gama gari da al'umma ke yi gami da rufe hanyoyi ana ta bangaren kungiyar da ke kula da fursunonin falasinawa ta bayyana cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun gudanar da samami a garuruwan al'isawiya da sur bahar da suke birnin kudus inda suka kame wasu matasan falasinawa uku tare da kama biyu daga garin burkin da ke kudu maso yammacin garin janin kamar yadda sojojin mamayar suka kama falasinawa takwas a shiyar yammacin gabar kogin jordan da kuma birnin kudus mai alfarma a cikin dare da wayewar gari a gefe guda kuma jami'an amurka da na falasinu sun tattauna game da yadda harkokin siyasa da zamantakewa da kuma yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da bakar siyasarta a yammacin kogin jordan ciki har da birnin kudus babban sakataren kwamitin zartarwa na kungiyar 'yantar da palestinu hussein alshek ya bayyana cewa ya karbi bakoncin mataimakin sakataren harkokin wajen kasar amurka kan harkokin yankin gabas ta tsakiya barbara leaf a ofishinsa da ke garin ramallah da kuma manzon amurka na musamman kan harkokin palestinu hadi amru hussein alshek ya bayyana cewa taron ya gudana ne a gaban majidi alkhalidi mai ba da shawara ga shugaban hukumar falasinawa kan harkokin diflomasiya da mai magana da yawon fadar shugaban falasɗinu nabil abu rudaina kuma taron ya tattauna ne kan sabbin ci gaban siyasa da na zamantakewa a yankin falasinawa a daidai lokacin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da haifar da matsaloli a birnin kudus a cewar sheikh sheik ya kara da cewa zaman taron ya kuma tattauna ire-iren ta'addancin yahudawan Sahauniya 'yan kaka gida da suke aiwatarwa kan falasinawa da hanyar kaddamar da hare-hare da suke kaiwa kullum rana kan yankunan falasinawa da ƙaddarorinsu a yankin yammacin gabar kogin jordan da kuma ci gaba da wa falasinawa fursunoni a gidajen yaren haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan al-sheik ya jaddada buƙatar ganin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dakatar da duwani matakin bangare guda da kuma matsa mata lamba kan dakatar da duwani nau'in ta'addanci da kuma buƙatar yin biyayya ga yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu a kai tsakaninta da ƙungiyar 'yan palestino ta plo kamar yadda shege kuma jaddada yin kira kan aiwatar da ƙudurorin ƙasa da ƙasa waɗanda za su kai ga kawo ƙarshen mame yankunan palestinawa da kuma kaiwa ga kafa ƙasar palestino mai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 yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar da aka riga aka sani a Najeriya a wannan asabar ce al'ummar kasar ke kada ƙuri'a a babban zaben kasar. inda 'yan takara 18 za su fafata a zaben shugabancin kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka to kowane fata ne jama'a ke da shi ga wannan zaben wannan shine maudu'in namu a wannan juma'ar malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na irin suna na nafi baban da fisa dan waila zama zulun burin tare abuja nigeria eh wanga fata alkarin zama ma yan uwanmu makwatan mu abakan mu uwayen mu kakannin mu wanda za a yi zabe rana asabar idan Allah mai kuma kowa kai mana roƙon subhanahu ta'ala Allah ka sa inda aka fara zaben nan Aisha kare lahiya kuma ya kamata duk wanda ke da kati na shehu qura'a ya je shehu qura'a saboda qura'a yancin kaci kuma muna roƙon manyan manyan zasu jagoranci ga tahiyya da su tsoraci Allah a tsaya wanda Allah ya ba a mika mishi dan kar a zo a sa lauje cikin naɗi a kama mutane eh, rikitattoniya da eh, me ake cewa baya da kura ba mu son haka eh muna roƙon subhanahu ta'ala Allah sa ya kare lahiya kuma Allah cusa ma wanda za su shiga wani tonan tahiya tsoron Allah sa su gaskiya dan saboda rashin gaskiya shi take sa talaka dole ne talaka sai ya ce ce ku ce in ya ga ba a yi ba gaskiya eh dan ku dan uwan ku na fi baban na daga nan birnin Abuja Nijar Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na wani launa ali game da zan yi tsokaci a kan maudu'in da kuka bayar dangane da fatanmu game da zaben 2023 to mu dai fatanmu Allah ya zaba mana shugabanni na gari daga kan matakin ciyaman zuwa shugaban ƙasa. ba kuma iya yan siyasa ba a duka wani mukami ma muna so Allah ya zaba mana na gari wannan yake duk na banza Allah ka canja mana shi kawo mana mutum rikici alkhairi a tsakanin mu kuma ya kamata mu gyara halayenmu domin an ce a shugabanmu halinmu irin halin shugabanmu ina hakan na kira da talakawan najeriya da ma masu kudi duk al'ummar najeriya su canja zuciyoyinsu su zama na kwarai domin canja shugabanni a nan gaba wani launa game da bukatun za ku tashi lafiya assalamu alaikum radio biyo ta iran ina gaida ku ina muku fatan alkhairi daga mai sauraron ku ne yau da kullum mamman shafi'u wanda aka yi sani da tufaka mai wacha shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agadis a jamhuriyar niger. e eh, a yau zan ba da ra'ayi ra'ayina kan zaben najeriya na dubu biyu da ashirin da za a yi a ranar asabar idan allah ya kai mu a matsayina na dan nijar makwabcin tarayyar najeriya fatan da za mu yi shine ubangiji allah ya sa a yi lafiya kuma a ƙare lafiya kuma ubangiji allah ya sa a ba wanda aka zaba kuma ubangiji allah ya sa yadda za a fara lafiya a kare lafiya saboda mun afirka a kodayaushe duk in za a yi zaɓe a afirka za a riga kukan allah ya sa a ba da wanda aka zaba. kenan yan afirka ko da shi muna kuka akan wanda muka zaba ba shi ake ba mu ba to muna fatan ubangiji allah ya sa wanda yan najeriya suka zaba a basu shi shugaban da suka zaba kuma ubangiji allah ya sa mishi adalci a zuciyar shi Allah sa ya aikata musu aiki mai kyau ya daga mai sauraron ku na yau da kullum mamman shafi'u wanda aka shine tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da take nan garin Agadez a jamhuriyar niger a tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana da Aladdin falasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana Eh fatan mu shine wannan zaɓe da zai gudana ranar asabar mai zuwa insha allah allah ya kai mu shine hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta yi yi gaskiya da adalci wajen bayyana dukkan wanda ya lashe zaɓe kuma muna kira da 'yan takarkaru su san cewar allah ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so yadda ta kaya da fatan kowane bangare zai karbi yadda sakamakon ya zo kuma allah ya ba mu fatan muna fatan allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin kasanmu ba masu kishin iyalansu ba da 'yan uwansu mai magana za da dini fulasiri gidan lemo. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas firizi na kulabar a yanzu ce da take garin Agadas a Jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin kwamiti na masu kira da sauraron rediyo na Afirka. Ra'ayina a yau da zan bayyana bisa kan wannan maudu'i na ku mai muhimmanci bisa kan wannan zaɓe da yake tahowa a Nijeriya ko in ce ya ma zo nan da 'yan kwanuka kaɗan. Eh, da farko fatan Allah ya sa wannan zaɓe yanda aka fara tsare-tsaren shi lafiya Allah ya sa a shige shi lafiya kuma Allah ya sa eh, a ida sa zaɓe lafiya kuma muna kira ga 'yan Nijeriya duk iya kiran da za a yi kama daga malumai da wane ne da shugabannin al'umma da su kan kansu 'yan siyasa duk sun yi jawabai ga 'yan ƙasa kan cewa su yi ƙoƙari ta ami ake cewa ƙuri'a ka ita ce 'yancinka kas su yi wasa da a baka kuɗi ko ma nawa ne za a baka kakka yarda ka sai da 'yancinka a zaɓi cancanta a zaɓi shugaba wanda yake zai kwatanta adalci Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram. Na shigo shirin domin na bayyana ra'ayina dangane da eh, shi wannan zaɓe na makwabciyar ƙasar mu wato tarayyar Najeriya fatan mu dai shine Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙare lafiya sannan kiran da zan yi ga 'yan Najeriya din musamman ma kuma 'yan arewa e da su dubi cancanta wajen zaben shugabannin da za su eh, jagoranci kasar a nan gaba eh, wato kada su je su yi zaben tumun dare eh, kamar yadda eh, suka yi a zaben 2015 da ya gabata ko ba gaskiya ba domin kasar a yanzu tana da buƙatar shugabannin da za su jajirce wajen cire ta daga cikin halin da take ciki ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya iran hausa to masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato murya jamhuriyar musulunci na iran eh, a yau na fito zan ba da rayu na bisa kan maudu'i na zaben tarayyar najeriya to mutanen najeriya kenan afta a yi zaɓe afta a yi zaɓe wannan shine mafita shine zai fidda muku duka matsalolinku wanda kuke ciki a rike ƙuri'a ga hannu a ta a yi zaɓe wannan ƙuri'a shine babban makaminku na wanda zai sa ku zaɓi adalinku wanda zai fidda muku matsalolinku zai magance muku dukkan matsalolinku da ku ke ciki a ta a yi zaɓe a yi zaɓe a zaɓi adalci a zaɓi cancanta ka a tsaya a yi a kama kuɗi ko in ka kama kuɗi ka yi jin daɗi na kwana biyu kwana uku to ka tabbatar da zaka wahala ta shekara da shekaru a ta a yi zaɓe a zaɓi adalci kuma a guje ma banga siyasa eh mai magana abubakar daga agdas a jamhuriyar niger sakatara na masu kira da sauraron rediyo na afirka gaba ɗaya ku tashi lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lawali Andu ya Niyami a jamhuriyar Nijar. E eh, dangance da wannan maudu'in da kuka dora mana na wannan sati game da zaben da za a gudanar a tarayyar Najeriya a wannan makon mai karewa. To gaskiya babban fatan da muke da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sa yanda aka yi yakin neman zaɓe ba tare da dai samun eh, tashin hankali mai yawa ba muna roƙo Allah ya sa to zaɓen ma a zo a yi shi haka duk da dai wayansu wurare an samu hatsaniya so abinda muke fata da kuma kira ga 'yan najeriya su tsaya su natsu sabida idan suka ce za su ta da hankali ko kuma ala dole akwai wani wanda suke so ko ana ha maza ha mata sai sun dora shi su gaskiya ba abin da za su yi illa hasara dukiyoyinsu da rayukan 'yan uwansu da abin da ya kama da haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashi hausa na gidan rediyo musulunci ta iran da magana kabiru silva usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar muna godiya kwarai da gaske da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu musamman akan wanga maudu'i na zaben tarayyar najeriya wanda za a yi shi a ranar asabar mai zauwa to muna musu addu'a allah ubangiji ya sa su yi zaɓe lahiya su kare lahiya kuma allah ubangiji ya zaɓa musu shugabanni na gari masu kishin talakawa ba masu kishin aljihunsu ba sashen hausa na gidan radio iran suna na sanusi madaddai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar fata na game da zaben nan na shugaban shugaban ƙasa gami da na 'yan majalisar tarayya wanda al'ummar makwabciyar kasar mu Najeriya za su gudanar a ranar Asabar ɗin mai zuwa shine duk wani dan Najeriya wanda ya mallaki katin sa kuma yake tunanin wai ko rumfunan zaben ma ba zai ziyarta ba balle har ya kai ga kaɗa zaben shine tun wuri ya gaggauta sauyin shawara ma'ana idan ranar zaben ta zo a fito a kaɗa zaɓe kuma a duba cancanta da dacewa a zaɓa domin dole ne sai ta hanyar zaben ne kadai za a iya canza mutanen da ake ganin ba su iya yi yi wa al'umma adalci a sama madafin iko daga ƙarshe ina addu'ar allah ubangiji ya sa a yi zaben najeriya lafiya a kammala shi lahiya kuma allah ya zaɓa ma al'umman makwabciyar ƙasar mu najeriya jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lahiya biyu oh hausa ni ne sanusi maɗatai da magaram niger assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana da na alhaji abdu ga da nijar ba abin da muke fata kamar zaɓe wanga na najeriya da da'ayi allah sa yi shi lafiya a ƙara lafiya allah ya zaɓa musu mafi alkhairi allah ya zaɓa musu mafi alkhairi ba san ransu allah musu zaɓi mafi alkhairi allah zaɓa musu wanda zai gina ƙasa ya zaɓa musu zaɓi na alkhairi muna roƙon Allah Allah sa yi da lafiya assalamu alaikum radiyon iran mai muku magana alkasun Liman a har daga jihar agadas shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka dangance da wannan zaɓe na nigeria da za a yi muna musu fata alheri kuma muna musu addu'a Allah sa a yi lahiya a kare lahiya kuma ubangiji Allah ya zaɓen musu mafi alheri muna kira kuma ga matasa su jajirce su tashi tsaye bisa ga wannan zaɓen saboda nasu ne kenan su zajirce su waye ma uwansu matasa kai bisa ga su je su jefa ƙuri'a kowa ya kama katin shi rike saboda ta nan ne za a samu matasa su ba da abin mamaki su zaɓi waɗanda suke ga za su fidda musu su ga wuta saboda wannan zaɓe na matasa ne kenan su bude idanunsu ka a yaudare su kuma ka a ja hankalinsu bisa shaye-shaye saboda wannan magabata namu na afirka iyansu ba su sa su jiki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 ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 61 inda idan ana tare da mu za a ji cewa muhammad a yau yana tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake da suna saman wanda ɗan ƙasar iran ne kuma ya fito ne daga yankin aromiye sun tattauna dangane da wani kogi da ke akwai a yankin aromiye ɗin wanda yake da tarihi wanda mutane kan kai ziyara a wajensa daga bisani kuma sukan yi amfani da ruwan da ke cikin wannan kogi domin yin magunguna wuri ne wanda yake da daɗaɗɗen tarihi kuma mutane sukan zo daga cikin iran da ma wajen iran kamar yadda tsuntsaye daga ƙasashe masu nisa sukan zo wannan kogi sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa saman domin jin irin yadda ta kaya tsakaninsu da kuma ƙarin hasken da ya samu daga abokin nasa amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin wannan shirin baki ɗaya kamar haka. آژانس ایرانگردی اوفیشن تپیه تپیهن یاون بوده ایدو ایران آژانس ها اپیشن تپیه تپی. من می توانم نی زن ایا بروم انتپی مسافر متفیه مسافران متفیا ایرانی با ایرانی ایرانی ها ایرانی ها خارجی من کسر وجی خارجی ها این کسر وجی زیادی da هر سال kowace شیکره دریاچه ارومیه کوگین ارومیه آنها می آیند سو سنزوا. دیدن گنی مناظر ورارن کلو مناظر زیبا ورارن کلو ما آنها میروند سو سنا زوا استفاده امپانی آب شور ruwan gishiri بیماری cuta بیماری ها cututtuka Muktalef. daban-daban مفید mai amfani آنجا a can هتل هتل هتل ها هتل هتل کنار گفن کنار دریاچه گفن کوگی پر از چکه تابستان لوکچن بزره چه چیز مننه دیگر ونی دبان او دارد شی یندا چند نوا جزیره سبری جزیره ها سبری ما می توانیم برویم مو زم ایزوا بعضی وسو روستا قوی وجود دارد یه هیچ کس بابونی. او زندگی نمی کند شی بایا رایوا من دوست دارم ببینم نی ina son in gani tilot. ranakun hutu biya zo dur nesa qatar jirgin ƙasa otobus motar bas. هواپیما جرگین سما تو می توانی بیایی کی زک ایزوه من شاید بیایم نی میوه انزو تنها نی کدی خانه گیده بزرگ بابا مهمان ما داریم مو منا باقو خیلی متشکرم نگودی سوسی همه ایرانی ها دکن ها مهربان جنگ ای to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin baki ɗaya ne abdullahi salo ke muku fatan alheri sannan da ƙarshe ga shirin afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har illa yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da kashi na biyu na batun matsalar da al'ummar najeriya suke samu da bankunan kasar game da sauyin sabbin kuɗi a shirar da muka somo da malam mustapha inu khalifa wani masanin ilimin kabli da ba'adin kwamfuta a garin jos ta ƙasar nigeria duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. za mu tashi ne game da hukuncin da gwamnatin na kasar ta yanke haka kawai ba zato ba tsammani game da sabbin kudaden domin tattauna wannan mutum mun sake gayyato malam mustapha inuwa khalifa wani masanin ilimin kabilu da ba'adin kwamfuta a garin jos ta jihar platon nigeria hausawa suna kokawa cikin 'yan kwanakin nan sai ga mutum ya zo ya saye a shagonka ya tura ma kuɗi sai ya ga cewa shi kuɗin ya fita a cikin nasa katin amma kai bai shiga naka katin ba ya lamarin yake ne matsala ta ne kuma matsala ta data ne ko matsala ta su masu bankin ne ba sa yin aiki da ya kamata account na shi bankin mustapha wannan kuma sai kawo mu batun yan 419 yanzu a najeriya an samo wani tsari haka wato na sai a aikawa da mutum kudi ga kudin kamar ya shiga amma bai shiga ba ya za a magance wannan matsala ne ma sai ka ga kaman a ga alat ne amma sai ne kuma in ba bankin ka wanda in ka tashi tura maka alat ka suna baka da balance ɗinka ka bane da wasu za su ce maka kawai an turo ne dubu talatin amma ba za su nuna ma balance ka ba to in kana da irin wannan bankin kama yawanci kuma da wannan irin bankin su dai shi wannan intanet ko wannan data ta wane ne wa yake sayarwa me yasa sai a zo banki a ce yau banki ba intanet ko yau banki ba network ya lamarin yake ne nawa ne wannan network din nan matsalar za ta iya zama wani abu ya karye ne a wutan wuta ba supply na wuta abubuwa dai da dama inda dai ka san kamar matsala dai na kayan electronic haka su ma'anan sukan jawo ka ga wata kaje network din yayi kasa watakila suna gyara ne kamfanin su service provider bankin na tunda banki ba da network din bai da internet da kanshi dole yana siya ne daga wani kamfani idan kamfanin na gyara dole zaka iya zuwa banki a ce ka samu network din yayi kasa ko ba ma network sai an gyara network din sannan bankin su ma samu access to internet sannan ka ga network ya dawo kamar layin waya ne na ga wani lokaci ka tashi ka ga ba baka da layin waya saboda kamfanin wayan na gyara duk da su kamfanin waya lokaci sukan kira su ke to awa kaza za mu muna gyara cikin dare ba za ku samu network ba bankunan ma dole ana sanar da su amma za su ma dai kawai ba network ne dan hankalin ka sosai kwanta a ce zauna muna kokawa network zai dawo malam sufawa to abin ya zama dai kamar wutan nefa da kenan e to za a iya kiran shi haka sai dai kawai shi wannan data maganan data ne sakonni ne da muke aika wancan kuma zuzurutun kwarin ne na wuta to yanzu ka shiga mace ta kawo wannan abin kawai kamar daga sama musamman mutanen ƙauyuka 'yan kasuwa da sauransu haka yaya lamarin zai tafi ne da ya kamata ya za a yi ne abin ya tafi yadda ya kamata saboda yanzu wasu sun fara rufe shagunan su saboda an suka ce ninki suka tura da kuɗi kuɗi baya isa bankin su wani kana za ka yi ne ga gwamnati da kuma gwamnatin ne kanta za ta gyara abubuwan yadda ya kamata. idan eh, gaskiya kiran da za mu wa gwamnati ne ta shine ta ta dubi abun nan ta sake sabon tsari. da haka kasashen da suka ci gaba sosai za ka samu kasuwanni irin na ƙauyuka sosai idan za su suna da 'yan kasuwannin su haka na ƙauye irin na kayan inda suke sai da irin kayan bari haka da me yawancin su zaka samu yawancin su samu suna amfani da irin kudaden su ne a hannu mustapha a zahiri ba ni ba yanzu me suwaye suke shiga ƙauyuka ne suna faitar da mutane aiki da wannan lamarin na intanet ko na data ta yan kasuwanni da sauransu kuma kawai amurin ne kawai kowa ya biya a ransa ya wanke masu abinci za ga restaurant yawanci sun abin ya gagara in sun yi ma abincin su ya lalace kowa sai ce transfer ma ta karɓi transfer ina ta ciro kuɗin tunda layi ne ta ga layin yadda yake. ta sauraro a nan ne kuma kawo karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma kashi na karshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon babban bakon namu malam mustapha ino khalifa wani masanin ilimin kabi da ba'adin kwamfuta a garin jos ta jihar plateau nigeria da ni awal kunyi da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauke da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya